sai ga ka sahibul ard sai ga mai gonar ya bar kattaraka kira a aluman ya bar wani a kudin haya da zai karɓa sananne sai da inda ya karɓa ta farkon da mana ko sun farkon bazara ya karɓi kudin shi tsaba ya zai zama kudin sananne ne amma yanzu abin da aka ce za a za a samu ɗaya musu uku ko ɗaya musu hudu bai zama sananne ba ya sulo an yi kuriya arba bi wanda yake da iya yi wa ya da hayar gonar da shi wa ka za amuran zarara, ya karbi wani al'amarin da yake akwai rubu a ciki ne na cewa zai bada za a bashi kulus ko rubu'i da sauransu la yadri ayatin mu'amala bai sani ba zai samu ko bai samu ba dan in ya noma ya samu in bai noma ba eh wani gana ma kawai sai bar ta kawai shanu su ci ne ce wallahi gonar ta ta kwace mishi wato in ka ran sa'a ba aka samu da masu ganda da ba san kima a ba sai ban ma gona da kawai su zama saura eh kima na saura ta fito mani har zai war gora da kawai ta zai ma saura fa hada makru wannan makaro ne wa inna ma zalika masul rajul min sa'ara ajira li sabarin bi shay ma'lum kwatan gacin wannan shine kwatan gacin mutumin da ista a jiran, ya dauki dan kodogo ista ajira asiran asiri shine dan kodogo inna khairan man ista'zarta al-qawi al-amin nam an da zaka dauki dan kodogo to mafi kyawun dan kodogo shine zama al-qawi mai karfi mun kana dauki solo biyo shikenan da ya tsaga bulo ya dishe ko ya koma cikin jiki wa yana ta ya gaji yana ta ba abin da zai Allah ba imana amin ya zama amintacce in ba ya zama ka kawo musulunci biyar sai ya uku ya koya su ya ce sun kare dole ya zama ya cika shari'a ma alƙawi ya zama mai karfi al'amin ya zama amintacce kuma inna wayanna ma zalika matsalar rajulin adara ajiran ya ɗauki ɗan goli safari don wata tafiya da za ta kasuwanci bi shay'in ma'lumi da wani abin da yake sananne yace to kaga yau ka dabi ina so za ka taya ni kasuwa in ka taya ni zan baka naira dubu bari da ci ba eh? a wata ne ko ai a bar mu musulmi ake ya ce zai ya ɗauke shi ɗan ƙorini ya ce to ya zo yau guda biyu a sama a kammala zai ba shi naira kuna ce na ku kaga ya ɗauki shi ɗan ƙwarago bishe in ma'alumi amma gulura ya ce lissafari tafiya ta kan yi daga nan ne zuwa kai ko kuma gwadabe ne amma daga su ne ja suke za su zo nan gwadabe amma shi zai biya mai kuɗin mota zai ba shi kuma naira dubu kuɗin kudin ta shi aiki ne sun maƙalar lajista a zarar ajiz sannan sai shi mutumin din da ya ɗauki ɗan kodagon sai ya ce hallaka an ya ka ushira ma arba fi safari haza shin yanzu ka da in ba ka ɗaya bisa goman abin da na samu na riba a wannan tafiyar ijara tallaka a matsayin lada kuna da ya ɗauke shi akan su je zai ba shi naira dubu kuna jina da aka gama wannan sai shi da ya ɗauki ɗan da ne sai yake so ya canza mishi shawara ya ce yanzu ya yarda a janye waccan magana ta naira dubu su tafi abin da aka samu na riba ba na ciniki ba kululuwa na riba ba na ciniki ba don da ya zo ga ana ciniki fala-fala ya ce a yau man ko ma dubu ɗari ne a ga a ce yana sa da mai gina dubu goma to na riba aka ce ya ce halatta an ya ka ushira ma arba fi safari haza sun ka da in baka ɗaya bisa goma abin da sun samu na riba ijara tallaka a matsayin lada ba haza la yahillu ke ce wani bai halatta ba wala yan ji kuma bai kamata ba ai tun da kodogo ne ba kiraf ba eh? tun da kodogo ne ba kiraf ba da kodogo ana yin abu ne ware waki zan baka kaza ina ba ta mun gane zan baka naira dubu su wadata da suka tafi idan ɗari takwas suka yi sai cika ɗari biyu ya bashi eh? Kuna ji ko? yawwa in ya bayi dubu ɗaya kuma zai ya ranci dubu ɗaya ya ce su kuɗin mota su koma ɗaya kenan kuruna haka kuma idan ribar naira dubu ɗari aka samu naira dubu ɗari za a bashi yawwa ya dai sani don ya bashi naira dubu bai hana kuma ya bashi naira dubu biyu wannan ne gara ku yana kamar kashi gara ba zai kamar kashi ba sai ya kara mai da ɗari biyar haka ko kamar muka ce ɗari takwas aka samu ba sai suka ɗari biyu bai ba shi lalaci eh sun da yake ba ɗari biyar ne eh, da abin ya zama haka to ku lura abin da ke faruwa a nan idan za ka yi ko da mutum ijara ana so a yi ta ke wakili kawai zan ɗauke ka aikin yau kaza zan baka tun farko shi ya san nawa za a shi ya san kuɗin ka za yi ina fata mun gano wani da ke ko za a ga dai wallahi alam bangaren majina dai na gani abin kamar da sauki wannan in bulo ne ko ne da kuɗin sa idan bulan a tare yake za ka yi kuɗin bulan ya san aikinsa shine ya ɗora wannan abin da yake nema a wurinka shine ka kawo ruwa da yashi da siminti ina ba kuma fahimci wannan da ke ko kuma shi shi zai ɗauki shi zai biya ma'aikatan shi biyu ko uku da suka taimaka mai ko ko ba kai ba ɗaya kenan hakan kuma idan ɓangaren noma ne akwai wuni aikin safiya nawa za a biya safiya ko kuma jinga baki ɗaya a karɓi gonar baki ɗaya ne ina ba duka gonar ijara ne ba ba kira ba ne Eh, eh abinci ba shi na sai dan an yi tun farko eh eh ko idan da abinci a san farashin shi ba idan ba abinci farashin shi ba ana ne kuna ji da kyau ko so idan idan idan za a yi ma aiki ko za ka yi aiki aka ce da abinci eh maganar abin nan ne al'asu in aka yi za ka yi mana kaza za ku nome mana kaza ko za ka dora mun minti ko za ka bulo ko za ka yi kaza za ka yi kaza ba a kira su na abinci ba kwata kwata kuna ji na to babu abinci ku lura a matsayin haƙƙi nake magana me a matsayin haƙƙi a matsayin in ba a kawo maka ba ka ce za ta nema ina ba zama bai wani da ke ko ai ta fi haƙƙin shi kake nema Yau, amma kuma ku lura fa muna magana ne akan abin da shafi hukunci kuma ka kawo abincin ka yi kaza ka yi kaza duk wannan bai ba abin nan bane kuma alhamdulillah rabbil alamin duk yan wa ana yi kun gane ko za ku ga an ce a sa abinci a yi kaza a yi kaza a yi kaza ai mun karanta hadisi can in ba ku manta ba samhan idza ba'a samhan idza ishtara ana buƙatar duk abin da za yi in ke za a yi wa ya zama da sauki kar a samu wahala a wurinka musamman kuma na sha mai ka idan ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa kana da abin kuma ku lura abin ba wai zalla ba haɗi da zuciya ina fata mun bincike wannan da kyau ko daga zo ka tara samari akan akan titi kawai ka ba su naira dubu dubu ko ka ba su kaza kaza su je su ganta haka rara kwara waɗanda suka ɗora maka bulu suka dora maka shi akan naira biyar biyar in ka zo naira goma goma in ka zo biyan suka biya akan naira goma sha biyar biyar ka ka sa musu wancan a cikin zai ji ɗanɗanon aiki ya yi samu amma kuma ka tara samari shi kenan zai zama cewa a zaune kawai ya ta kwallo ya ta bin kwararo kawai Allah ta ya sauke babu cin zaune a musulunci ku lura ayyuka babu da muke ce tun da aka shiga kitabul biyo ga kasuwanci ga koda ko ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza har aikin yi akwai aikin kaza amma wani aikin shi kawai shi ne a dai ce da shi kawai ba abin da yake yi khairun nasi man yasu'un nas mafificin mutane shine da ke amfana da mutane kullum ya ci yana da tabara da za a yi mutane su amfani da shi amma shi kawai aikin shi dai kawai shi Allah ya ba ku san kaga wani tabjejan katu yana tura wani abin nan a baro wanda yanda zai fita zai je ya ciyar da kai ya ciyar da wannan haka ne goma kuma Love you. suna ganin sai mu tsaya nan ku darasi na gaba sai mu tashi akan abin da ya shafi kuma akan abin da ya shafi hayar jirgin ruwa eh daga nan za ku je za ku ketare ruwa eh za ku je za ku je ina kenan za ku je faro kenan ko kuwa eh za ku je yarana za ku ketare ruwa sai kuka ɗauki hayar hayar jirgin ruwa shi kuma ya bace hayar shi Allah ta'ala ya kai mu da